ثم ما بعد السلام عليكم Musulmi. الله يا جماعة المسلمين يومنا يمتن جمعة شا تقوز وطن تقوز وطن شعبان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara bakwai wadda sai daidai da shida ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka na umar dan al-khattab na unguwar cikin garin dutsen ma karamar hukumar dutsen ma a jihar katsina najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin min akhlaqir rasul sallallahu alaihi wasallam alwara tattarawa da tsarawar mahmud al-misri abu amma kuma wannan shi ne darasi na sha biyu kuma na ƙarshe insha Allah mun kawo ƙarshen wannan littafi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu kan daidai muna cikin gaba da malamin yake mana bayani akan waɗansu maganganu da magabata suka faɗa waɗanda in an rubuta su da ruwan zinare ba ya sa da zinaren ba saboda muhimmancinsu da kuma ƙimarsu da amfaninsu a cikin rayuwar al'umma mun tsaya a kan wata magana da sahal a kasatturi ya yi لا يبلغ العبد حقيقة عبد حقيقة الإيمان حتى يكون cewa bawa mutum ba zai kai matuka a imani ba har sai hada ɗabi'u guda hudu ɗabi'a ta farko a da'ul fara'id bis sunna ka aikata abin da Allah ya farlanta a kanka kana mai bin sunnar annabi sallallahu koyarwa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa aklul halali bilwara ɗabi'a ta biyu halal ɗin da Allah ya halatta maka ka ci to kuma ka dinga ci da taka tsantsan kana yin fesa-fesa kana kula kada ka wuce gona da iri cin abin da aka halatta maka ɗabi'a ta uku wajen tinabun nahi min zahiri wal batini kan nisanci duk abin da aka hana a ɓoye ko a sarari da ɓoye kada ya zamanto mutum yana nesantar abin da aka hana ne a bayyana kawai amma ya ɓoye ije yana aikatawa abu na hudu wasabro ala zalika ilal maut mutum ya jure ya yi haƙuri akan haka har yi mutu karka bautawa Allah sai da sunnar annabi kada ka wuce gona da iri wajen cin halal kada ya zamanto kana nesantar abin da aka hana ka ne a zahiri ban da badini ya aka nesance su zahiri da badini kuma ka zamanto mai hakuri wajen biyar Allah har ka mutu da wanda ya haɗa waɗannan ɗabi'u guda hudu ya cika ya kai matuƙa ya kai kek na imani Allah ka samu dace to nan ne inda muka tsaya za mu tashi wata magana ta shi dai salim tafattori Allah ya ji kansa shafi na 29 fakara ta farko daga sama sadara ta uku inda ma ya ce wa ƙalar rahimahullah da fata Allah ke mai mai sa mu dace mala ya wa rahimahullah sahal a tasatturi ya Allah ya ji kansa ya sake faɗarwa wata magana ya ce man akalal harama asat jawari'uhu sha'a am aba wanda dukke cin haram to sai gabansa sun ringa sabawa Allah ko yaki ko yasu cin haram yana sa mutum ya zamanto mai sabon Allah alima aulam lam ya'lam ya sani ko bai sani ba wa man kana tu'matuhu halalan wanda abincinsa ya zamanto halal ne ata'athu jawarihuhu gabansa za su yi masa da'a wa wufiqat lil khairat kuma gaban za a datar da su da ayyukan alkhairi duk abin da za ci wannan aikin alkhairi ne to gabarsa ba za ta gajiya ba za ta ne za ta yi masa da'a saboda ne saboda ya ba ta halalta ce wannan magana in an rubuta ta da ruwan zinare an yi asarar ruwan zinare an fahimta zan ne saban Allah yana kaiwa zuwa ga shiga wuta aikin alkhairi da da'a ga Allah suna kaiwa zuwa ga aljanna ma ka ce ga wata magana an gaya maka za ta nisantar da kai ga budan shiga wuta ta kusantar da kai ga shiga aljanna ka yi asara da ko mai ka biya ka gaba ka yi asara ba da haka jama'a mu gane matsayin cin halal da illa ta cin haram kowannensu ɗan aike ne ina dawo kamar yadda ka ba mutum abu ne ya ka siyo min kaza in ya siyo abin kai zai kawo za ka yi mutum ya ci haram sakamakon cin haram ɗin aibu illar za ta dawo kan shi kamar yadda idan ya ci halal alkhairi da albarka da kima da daraja da matsayi da kyautai na Allah za su dawo zuwa gare shi Allah ka ba mu ikon cin halal wa qala al-hasan al-hasan al-basri yace misqalu dharratin min al-wara a ce mutum ina da tsantseni wara'u daidai da ƙwayar zarra nauyin ƙwayar zarra khairun min alfi miskalin min as ya fi a ce mutum yana da nauyin miskali dubu na azumi da sallah wanda babu wara'u ba tsantseni a ciki saboda wancan sallah da wancan azumi riya za ta cika su suma za ta cika su wani ijab bin nafs zai cika su wani Allah zai shiga cikinsu wasu abubuwa waɗanda za su iya ɓata su yi zamanto ranar lahira ba su amfanar da mutum komai ba za su yi shiga ciki da haka za ka je ranar lahira sai ka ga wanda ya yi sallah ya azumi kuma ka gan shi a wuta an fahimta saboda ne saboda bai samu wara'u ba a cikin rayuwa wara'u jama'a kamar yadda bayani ya gabata ba wai wara'u a kan ci ba kawai a duk abin da za ka yi zamanto kana taka tsantsan tsakaninka da Allah idan ka koma wajen malaman hadisi shi suke cewa da shi almuraqaba an gane almuraqaba ka dinga yi kana kiyaye Allah cikin duk abin da kake yi fi kulli ma ta'ti wa ma tazar cikin duk abin da zaka aikata da abin da zaka bari fil harakati was sakanat a motsinka da kurum dinka duk wani abu ya zamanto kana muraqaban Allah Allah yana kan idanunka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ittaqillaha haythu ma kunt ko ina kake ka dinga jin tsoron Allah yace la yazalu lisanaka lisanuka ratban min dhikrillah an tambaye shi wani aiki Allah ya fi so yace kar harshen kai gushe da ambatan Allah ma'ana koyaushe kana mu'amala ne da Allah subhanahu wata'ala kar ka bar wani space wanda babu Allah a cikin a cikin rayuwarka وقال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة الله يجيك قارة مسا يدايتي جلساء الله غدا أبو كان زبن الله قوبي بينا نفهم قوباء صبر بفا وتقوبا قوبي كياما جلساء الله غدا أبو كان زبن الله رانا تاشنا الكيامة أهل الورع su ne masu tsantseni masu taka tsantsan a cikin rayuwa waɗanda suke lura suna kula suna kiyaye iyakoki da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙala babu sahaba wani daga cikin ya ce. kunna nad'u 70 baban min halal mun kasance muka bar kofofi guda saba'in na halal wato wannan abin kai shi halal ne wannan kayi shi halal ne wannan kayi shi halal ne amma sai mu kyale su makhafata an naqa fi babin min al-haram saboda gudun ko saboda tsoron kar mu fada wani babi na haramu kai kaza halal ne kai kaza halal ne kai kaza to kada wannan in yaudari mutum ya kwashe shi sai ga ai to tunda nayi 70 na halal wannan na haram din menene guda ɗaya kawai sai je aikata shi abin da yake manta bahaushe ce wake ɗaya ta gari in ka bar wannan dawo wani waken yakan shiga cikin gari ya ɓata-ɓat, ba san da shi ba samu ƙusa ka samu taya na ka huda iska za ta zauna ko za ta zirare to wannan abin nan ɗin shi suke jin tsoro kada ya zamanto ya la'anta musu aikin da suka yi ko wannan haram din ta gurɓata musu wannan saba'in din ta halar to da haka me zai sa yi wannan shi ne takatsantsa kala sufiyanu sauri rahimahullahu ta'ala imam sufiyanu sauri allah maɗaukaki yi masa rahama ya ce alaika bilwara ina umartarka da yin wara'u tsantseni taka tsantsan a duniya wa khaffifa Allah hisabak in kaya ka karan kiyama Allah sai ya sauƙaƙa maka hisabi zai ga ai kai kokari ka nisanci kaza kai kokarin nisantar kaza kai kokarin nisantar kaza anan da ka samu matsala bari in sauƙaƙa maka wada ma yuribuka ila ma la yuribuka kuma ka bar duk abin da yake maka dar a zuwa ga abin da bai maka dar aranka don abin da ya kasa in ka aikata shi zuciyarka babu nutsuwa a cikinsa cikin aikata shi to ka nisance shi irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ba ka da nasi kat a kansu amma wani abu wanda wannan akwai nasi a kansa sai kake zuciyarka take gaya maka anya wannan abin kaza kaza kaza ta wannan kuma shaidan da yake so ya ana kayakin fare an gane misali za ka samu waɗansu mutane sai su dinga tunani to ni idan na je masallacin ahalus sunna ne sallah kuma na je can ne sallah a eh, zuwa masallacin ahalus sunna hanya ko kaza kaza kaza kaza to kaga wannan shaidan ne akwai yadda ake sallah ta Allah da ta annabi irin masallacin ahalus sunna kaga babu to in ka tsaya kana wannan wannan shaidan ne amma sai kake shakka in zama barin zama wake da shinkafa in je can je can ko yana ta faɗi sha kuli kuli ko yana ka faɗi gaba ne a to ka faɗo an gane ko shi Allah ba a yi masa mai canke canke kana bauta ne da me za mu zo mu ji wata magana mai kyau duk maganganu masu kyau ne za mu zo mu ji su shi mu ji wannan magana ka bauta wa Allah zuciyarka a nitsi an fahimta ka bauta wa Allah zuciyarka a Shi shine ga tanan malam ya faɗa sufyanu sauri yace wadda fa'i shakka bil yaqin yaslamu laka dinuk tun kuɗi shakka da yaqini sai addinin ka ya zamanto yayi daidai gare ka ya zamanto ka bauta Allah bauta ta gaskiya bauta ta daidai amma lokacin da ka tsaya kana wa ta gangano kana kaza kaza kaza to shikenan mutum ya samu matsala Allah ya sauke قال حبيب يعني ابن أبي ثابت رحمه الله تعالى حبيب ɗan abi Allah ya madaukaki ya bi kansa ya ce la yu'jibukum kasratu salati mri'in wala siyamihi kada yawan sallar mutum ko yawan azuminsa su ruɗe ku su birge ku walakin zuru ila war'ihi ku duba su yi duba zuwa ga tsantseninsa a rayuwa ya yake takatsantsa ya yake da wara'u ya yake bin wannan duniya me yake ɗauka halal me yake ɗauka shubuha me yake ɗauka haram ya yake mu'amala da kowane daga cikinsu kada dan kaga mutum yana yawan sallah yana yawan azumi yana yawan karatun alkur'ani yana yawan kaza kaza sai ka rudu da wannan a'a sai ka tsaya ka kalli a yake gudanar da rayuwar akwai tsantsani a cikinta ya nisanci haram ita halal din ya yi mu'amala da ita irin yadda ya kamata ko ku a kan ya buya ne komai komai daibo ya kirmutsa sai ka kalli wannan fa'in ka na wari'an ma'amara ma min al'ibada idan ya kasance tare da abin da Allah ya arzurta shi na ibada kuma ina da tsantseni fa huwa abdul lillahi haqqa wannan hakika bawan Allah an gane ibadar da yake bautar da yake yi insha Allah karbabbiya ce a wurin Allah amma sai kaga ga yawan ibada amma ga shagala ai ko mutanen da ke ga mutaka haka ko a ce wani ga kaza ga shagala ga sani ga shagala a ah, to ya fado mai sani baya shagala kullum tsakaninsa da Allah takatsantsan yake saboda me ya sani a any given stress zai iya samun matsala tsakaninsa da Allah saboda haka takatsantsan yake mun wuce Abdulrahman dan Auf da dako fara tara kuɗi kuma Allah ya bashi arziki na halal amma yazo zai yi buɗe baki iga an tara masa duniya halal sai fa amma kuma yana tsoro sai gashi ya suma ya kasa cin abin da aka kawo masa don yi buɗe baki da shi halal ce kuma halal tan ta gari ya tasa amma an zo an ajiye wannan an ajiye wannan an ajiye wannan yanzu sai fara tunanin ko Allah ina biyan saladan aikin a da yawa Allah ne na alkhairi a duniya yanzu ne ko kai muna tunanin wannan babban abin da muke tunani yau Allah ina yi da mu ma ya ba mu duniya aiwa na uwarsa ta iya haihuwa ana faɗa ka aiwa na uwarsa ta iya haihuwa to mai faɗar wannan shi bai na cewa uwarsa ba ta iya haihuwa eh to saboda mai shi ba shi ba shugabanci ba mulki ba saukaka ba kaza ba kaza shi uwarsa ba ta iya haihuwa ba wanda da aka ba shi duniya shi uwarsa ta iya haihuwa dan an ba shi mulki an ba shi kuɗi an ba shi matsayi an ba shi kaza an ba shi kaza an ba shi ko kun fahimta jama'a na'am gaskiya ne addu'ar iyaye na ɗaukaka mutum amma ba duk irin wannan ɗaukaka ce take zamantowa hakikanin ɗaukaka buga mutum kuma don mahaifiyarka ta yi maka addu'a ko mahaifanka sun yi maka addu'a kai baka samu ɗaukaka irin wadda wani isa mu ba ba shi ke nuna cewa kai kuma addu'ar mahaifiyarka ba ta karbuwa ba ko mahaifanka ba ta karbuwa ba ko kuma yanci wannan magana ba ku fahimta za ka ga wani sai samu ɗaukaka sai a ce ai iyayensa suke masa addu'a wanda bai samu ɗaukaka irin wannan ba shi iyayensa ba sai masa addu'a ko kuma suna yi masa karɓa ne ba a yi to za ka samu wani shi kuma bai rayu da iyayen ba kwata-kwata kuma ya samu ɗaukaka da masu iyayen ba su samu ba to shi kuma ya yi masa addu'a kun bai ji magana to rainin wayo ne ma ya ce ai wannan iyayensa yansa ne masa addu'a to kai iyayenka ba sai maka addu'a ko addu'ar iyayensa shi suna tana karbuwa kai ta iyayenka ba ta karbuwa kun fahimci jama'a da haka sai mun yi tsantsan kwarai da gaske da yawa ɗaukaka ta kan zo in ka tsaya kan nutsu kana jin tsoro ne in kana da hankali kada in zamanto Allah yana biyan ka ladan aikin ka ne a duniya ranar lahira ka tashi fanko baka da komai abin da Abdurrahman dan Auf yake ana kawo masa kayan aka zube a gabansa sai fara tunanin minal mu'minina rijalun sadaqu ma Ahadullah alayhi a cikin mutane akwai wanda sun yi alkawari tsakaninsu da Allah kuma sun cika wannan alkawarin alkawarin da suka yi wa Allah sun cika kuma Allah ya ba sun cika zai ba su sakamako a lahira sai tun da irin su musab dan umair asrafu fata dan da zamaninsa bai taba ganin dan gata irinsa ba jama'a musa dan umair awwalu safirin fil islam ambasada na farko a musulunci gabanin annabi hijira zuwa madina tana yasriba shi ya fara tura ya je madina musab lokacin ina kan ganiyar gata idan mace ta yi masa magana ikula ta ranar alfahari take musa ya kula saboda tsabar gata kuma ba a taba ganshi da riga ya wuce ya dawo da ita ya sake fitowa da ta ba har abada ya cire take haka yi isa riga imaimaita baya yi saboda gata amma ya zo zai mutu babu rigar da za a yi masa ne a ciki kuma wadda take jikinsa duk maho ne a jikinsa an yi fati can an ɗinke can an kamo can an haɗa da can an ɗiki an liki haka ya mutu akwai wani mai da ya samu duniya yau da ya fi musa'af to abdurrahman dan auf suna tare da musa'af amma da izo igaga abin da shi aka bashi na duniya ya tuna Musa dan umai ya mutu babu abin da za a yi masa likafani shi Musa ba shi da shi bai mutu ya bari ba a danginsa ba mai shi a yan uwa ba mai shi a abokai ba har manzo Allah ma ba shi da shi sallah ai magana ta kare kenan ko kawai me aka ce in aka ja aka rufe rigar kansa da rigarsa sai kafarsa ta fito in aka jawo a ce a irin sai ta din nan a ja a ja sai kansa i bayyana annabi ya ce ku rufe bangaren kansa da tufafin wajen kafarsa a sa ganye a rufe haka aka yi masa tutura aka je aka binne shi abdurrahman dan da ya tuna wannan sai ya faɗi ya suma saboda ne saboda taka tsantsan ina jin tsoron kar i zamanto Allah ina bashi ladan aikinsa ne a nan duniya wai yanzu wanda sai iyayen suke masa addu'a sai aka bashi duniya kawai ba san me zai faru ba lahira ba kuma ya taka tsantsan yana tunanin me zai faru lahira yaya kun fahimci magana da da mu kiyaye waɗannan abubuwa wannan duniyar Allah ina ba da ita ga musulmi yana ba da ita ga arni kai wani lokacin ya tashi ba arni ma sai ba shi kamar kamar ka ce ma fifita arna akan musulmi kuma da haka ne yake cewa walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة للمتقين بعدين كالدنيا قبل تحدث زمعرني كواي زمع زمعرني بقى da Allah ita ya bayar da dukiya niki-niki ga waɗanda suke kafirce masa لبيوتهم سقفا من min ومعارج wa ma'arij alaiha ماذا gini ma da za su ringa na bulan zinare bulan azurfa za su kai da za a taka a hau matattakala ce mai kima mai daraja ta zinare da azurfa a ringa takawa ana gidajensu benin da suke wali biyotim abuwaban suna da drive-in gidajensu akwai drive-in na kofa ma ta zinare da gadaje na zinare a ya take wanda suke kashin gida a kai wato irin gadajen da ake zube a tsakar gida a kai irinsu na zinare ce zuhrufa da wata kawata duniya Allah ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya duk wannan jin dadin rayuwar duniya ne kawai tsome daya a cikin wuta ina mayar ina mantar da wanda aka tsoma wutan duk daɗin da ya ji a duniya kamar yadda taku ɗaya one step just one step a cikin aljanna yana mantar da kai duk wahalar da ka sha a duniya da aka jama'a mu ringa taka tsantsan wannan abin da Allah yake bamu na duniya kada mu ɗauka san mu kawai yake yi har ma mutum ya je ina gaya uwarsa magana ya ce uwar wani da aka ba duniya ta iya haihuwa a ɗaya ɓangaren shi uwarsa ba ta iya haihuwa ba saboda ba ta haifo irin wancan ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin yaran da yake sun magana yace akwai wani yaro ina goye bayan mahaifiyarsa sai ga wani ya zo ya wuce cikin alfahari da takama a kan wani ingarman doki ya ci ado ya ci kwalliya shi ya ci ado ya ci kwalliya mawadaci uwar tana bude baki sai ta ce Allah kamar yadda ɗana kamar wannan sai ce Allah kar kamar yadda ni kamar shi shi dan jaririn to sai kuma ga wani ba kowa ba talaka ya to a kan jaki mai kiriniya mai tutsu jakin birgiza kama wanda yake kansa ma birgiza kama sai ta ce Allah karka mai da dana kama wannan sai ce Allah ka mai da ni kama shi jama'a ba ka fahimci komai ba idan tunaninka ina gaya maka samun duniya shine matsayi a wurin Allah subhanahu wataala har yanzu baka fahimci komai ba ba a auna matsayi a wurin Allah da wani abu da mutum ya samu na duniya wannan abin kuma ko menene shi Allah ya datar da قال الشافعي رحمه الله تعالى إمام الشافعي الله يجي كان كيفي زينة العلم alwara'u wal kwalliyar ilimi kawar ilimi adan ilimi shine kai masa ado kai masa kwalliya da alwara tsantsani a duniya taka tsantsan a duniya wal kuma ka zamanto mai juriya mai jimiri akan aiki da ilimi ka zama mai juriya ka zama mai jimiri karantarwa ce ka zamanto mai haƙuri da jimiri akan wani jagoranci ne na ilimi da addini ka zamanto mai jimiri mai haƙuri a kansa wani abu ne da ake yi na alkhairi ka zamanto mai jimiri mai juriya a kansa imamu shafi'i ya ce wannan shi ne ado ita ce kwalliya ta ilimi da haka kaga sai maka waye gari a wani yanayi Ta ce yi amfani da fadar malam karfe yi amfani da aikinsa ko to Allah wadaran malamin da za a ce amfani da fadarsa amma kai amfani da aikin shi bal dan me sai kai amfani da fadar tasa tunda akwai masu fada da yawa ba su ba ba haka bane dole sai kai amfani da maganar shi Allah ya ganar da malai ce min samaratil wara da ga kaɗan daga fa'idoji na tsantseni da wara'u in na samaratil wara'i kasirar lallai amfanin wara'u na da yawa walakin hasbuna an naqifa ala ha, amma za mu faɗo 'yan wasu kaɗan daga ciki ai mun wuce waɗansu a baya ko to za mu sake jin waɗansu a matsayin kulasa. fal wara'u min a'zami asbab bu'udi anil haram shi wara'u na daga cikin mafi girman dalilai da hanyoyi na nisantar haram wa min samma to daga nan ne kuwa da mutum ya ne sanci haram fa huwa min asbabi ijabati du'a kana yin addu'a ka samu hanyar da Allah zai karba wani sahabi yace da manzo Allah roƙar min Allah isan ya ni mujabu da'wa in nayi addu'a yankan wuka za a karba sai ce afid mat'amak takun mujabar da'awa ka kyautata abincinka ma'ana ka ci halal ba ka ci abinci mai daɗi ba ko afid mafa'ama ka daɗaɗa abincinka kar ka ɗauka ana nufin wanda magi ya yawa in mai zaƙi ne suga yi yawa idan mai kaza ne kaza ɗin ya fito cai cau ka ji shi a baki ba na ke nufi ba ka ci halal ta kun mujabar da'awa kana yin addu'a kamar yankan wuka Allah zai karɓa kuma karkace to ni fanna ta addu'an nan kuma na dage cin halal din nake amma dai har yanzu ban ga amsa ba an amsa da ka annabi yace ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba in kun tashi addu'a ga tashi roƙon Allah kawai ku roƙa kun kun sakankance kun yadda Allah ya karba karka taba roƙon Allah wani abu kace Allah bai baka wani abun ba ya baka kai dauka kawai ya baka lokaci ne yake isowa za ka iske lokacin ko lokacin zai iske ka eh. za ka iske lokacin ko lokacin zai iske ka me bambancin biyu me ma'anar kai ka iske lokacin ko lokacin ne iske ka ah. Ah? mutum ya mutu kafin abin yanzu to shi ne ne lokaci ya iske mutum to in kai ka iske shi fa <laughs> an bayanta to ma'anar maganar kishiyar abinda ka faɗa ce an gane ka iske lokaci shine an ajiye maka can sai ka je lahira ka tsara lokacin abin ya iske ka izo a nan duniya abin da ka roƙa lokaci bai bar izo ya same shi ka ɗana a duniya to nan zai ka shiga tunani to ko bi an baka an ka ci ka ne? ko ko an maka wata ajiya a can to da ka in ka tashi roƙon Allah Allah sai baka formula ta inda zaka roƙe shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai da wannan formula din ita ce mafi yawan addu'a inda yake roƙon Allah ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار in ka tashi roƙon Allah duk abin ka roƙe shi ya baka amfaninsa a duniya ya ajiye ma ka samu amfaninsa a lahira kuma a lahirar dalilin wannan abin ya nesa ta ka shiga wuta to sai a maka faman kuma bai da jama'a to da haka duk abin da ka roki Allah ka dauka Allah ya amsa maka kawai ko dai ka tarar da lokaci ne ko lokaci ya cin maka shikenan amma kar ka dauka ko na abu da ka roki Allah bai amsa maka ba annabi ya ce ku roki Allah kuna masu sakankancewa da an amsa ya amsa yace kuma ina amsa addu'ar ɗayan ku malam ya'jib muddin da ya gaci da zuci ba suka ce wa ma ya ajil ya zai ce da zuci ya ce ce na roƙa na roƙa har yanzu a bani ba da aka sai daina roƙon an hana ka in ka yi sun zo ka kwata Allah kai ka san bai hana ka saboda talauci ba ko saboda rashi bal ya hana ka ne saboda wata hikima mutane nawa ka karanta tarihi mutane nawa Allah ya hana su suka nace sai ya ba su kuma da ba su abin ya zama musu matsala in ba ka gane ba karanta tarihin ƙaruna da Allah ce inna ƙaruna kana min ƙaumi musu ɗan uwan annabi musa ne sun fito ciki ɗaya amma ka ba shi duniya ina ta kai shi yadda kai ta roƙon Allah ya hana ka ya hana ka sani ya hana ka ne don ya baka baka tafi wuta ko ku gane ba to karka tafi can da nisa nan a tarihin rayuwarka je kaka duba ba an ta neman wani abu Allah ya bari ya hana karshe da aka nata yi bayar kowa sai da yake jiyasa ba yi ba ha to kai ba ka da hankali wayo ne kawai da kai in Allah ya hana ka ya hana ka ne da hikima ba rashi ba to da haka kada ka ce ai na roƙa na roƙa da haka na daina ka yadda ya karba bayan wannan Allah subhanahu wata'ala yakan hana ka abu kuma kare maka ya tsare ka daga wani mummunan abu a nan duniya wanda da ya baka wannan abin ka ya zama maka matsala Allah ya sa kun gani ta yi wa ka roƙi Allah Allah ba naira goma sai in ci. sai Allah ya hana ka naira goma da zaka sai gyada don ya san ka ci gyadan nan cikin ka zai lalace kuma sai ka nemi naira ɗari ka sha magani wanda ya sai ne roƙi naira goma ya ci gyada yanzu kuma zai zo yana roƙon naira ɗari ya sha magani yaya da matsala ko babu to da Allah gyada ba sai ta sha zaman ta ba kai maka sha ko kana da naira ɗarin da za ka sha magani ya jikinka ya gaya maka ko ko ne Allah bai taba hana ka saboda rashi ba ya na hana ka ne saboda hikima ta yi kuma ya aje maka sai an je lahira sannan ka tara in Allah ya maka da gyadar mu ta dogwaye sama yaya kasa yaya kana tsaye ka tsinka kana kwance ka tsinka kana kashin gida ka tsinka sai baka a duniya ya kuma kawar maka da shari'a nan duniya kuma ya aje maka ka je ka tara a lahira to ne ma'anar rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wanda ta zamanto mafi addu'ar yawan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hanyar da kake bi ka sabu zama wanda ana amsa addu'arka a ɗayan waɗannan hanyoyi guda uku ko biyu daga ciki ko ukun gaba ɗaya shine ya zamanto kana cin halal zamanto kana cin halal ka samu wannan confidence din dan kada ka ringa jin kayi addu'a Allah ba ni naira goma bai baka naira goma ka dauka ba to anya ku halin din kake ci a ita amsawar tana determining me a wato determining abin da yake zuciyarka yadda Allah subhanahu wataala yake amfani kan yi saboda jarrabawa i jarraba ka ya gaya za ka yi Allah ka tashi jarraba muka jarraba mu da abin da za mu iya وهو من أسباب زيادة الإيمان في قلب العبد إشي ورأو نادق تكين سببي دكان قار إيماني أتشنزو تيرباوا بل وهو من أسباب راحة البالي بل باوي إقارة مك إيماني كوي با آآ زي ساك جكاسا منطوا وانشراح الصدر كرجنك أي الوا وطمعنين القلب كاسا موكوان شرحنك زو شركة تانس سمو دلي كاسني wannan abin da Allah ya arzurta ka da shi na tsantsani da takatsantsan ya fi komai shi ne arziki mafi kyau da mutum ya samu da aka kaga usman dan Afan tare da tarin dukiyarsa abubakar da siddiq tare da tarin dukiyarsa Abdulrahman dan auf tare da tarin dukiyarsa umar dan afafa tare da tarin dukiyarsa da duk masu kuɗi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu kuɗin musu tsone musu idanu ko sun ne mutu ido za a tafi yakin tabuka annabi ya sanar ku kawo dukiya za a tafi yakin tabuka wannan ije ya kawo wannan ije ya kawo annabi yana ta sanarwa ƙarshe abubakar siddiq ije kwaso duk dukiyar ya kawo manzo Allah abubakar ne ka kawo ita ai gidan na kwaso gaba ɗaya duk wani dukiya wani arziki da nake da shi a gida na kwaso na kawo to me kamar wa iyali yace Allah da manzo suna sun ishe su umar ije eh, ya raba dukiyarsa gida biya da rabi ya kawo me ka kawo umar na raba dukiya duk wata dukiya da take gida na na raba biya na dauko na kawo rabi usman kai me ka kawo a ya rasulullah wanda duk zai tafi yakin zan ba shi abin da zai hau zan ba shi makamin da zai yaƙi zan ba shi abin da zai ce je ya dawo zan rike gidansa har ya je ya dawo aka ɗebo wasu tarin duki aka zo aka zube annabi ya tona ya tona ya tona ya ce ma zarra usman ma amila ba'da yau daga yau duk abin da usman zai ya shiga aljanna hmm. duk ya tsare musu ido ko kun fahimta jama'a me suka yi kwalliya me musu kwalliya wara'u ne tsantseni ne sun san ma inda Allah khairu wa abqa abinda yake wurin Allah yafi kyau yafi alkhairi yafi wanzuwa abin da ke hannun kowa zai kare arziki na duniya ya yi maka mai kyau ne ya mutu ya barka eh, ka mutu ka bashi to ya yi amma mai kyau ke ka mutu ka ba arziki in ba haka ba kana rayu ta ka ya kare ka cinye komai naka akwai wani babban mutum a kasar na ya mutu allah ya ji ganshi in na faɗa ba laifi tun da ya mutu amin da ɗanta ina daga addu'arsa koyaushe ya Allah wannan sutura da kai mana Allah karka yayi Allah ka sa mu mutu a cikin ya mutu a cikin sutura ko bai mutu to in an maka mai kyau sai ka mutu a cikin sutura in ba haka ba sai ka cinye komai akwai waɗansu suna da an san su masu shi ne masu suna da shi yau ba su da komai akwai su ko babu to ba dan suna raye ba da na gaya muku su. to amma suna na a raye ba za mu faɗa ba kun gane ni na sani kai ka sani ke kin sani kowan mu ya san wani da ina da yanzu ba ya da to ba ya ya mutu ne ko yana rayuwa dole haka zai rayu sai lokacin da numfashinsa kuma ya kare sannan yi mutu to abin da yake maka garkuwa a irin wannan yanayi na mu'amala a duniya shine wara'u ne to idan ka samu wara'u ina daga cikin fa'ida da ka samu a cikin rayuwa Wai za sha'a hazal hulukul khuluq al fi ayi mujtama'in in wannan hali da wannan ɗabi'a mai kima mai daraja ta yatsu a cikin kowace al'umma ce fa innahu yakunu sababin fi taharatil mujtama'i wa salahihi to wannan al'uzai zamanto sababi na nagartar wannan al'umma da zamanto ta mutuniyar kirki al'umma ta kware me yake damun mu yanzu waɗanda suke garkuwa da mutane sun zaku ne sai sun yi arziki sai sun samu duniya a cikin ƙanƙanan lokaci sai su kai irin wancan yanayi Farawo da zai tsallaka gidan mutane ko ɗan fashi da zai zo ya tsara hanya ko ɗan kasuwa da zai ha'ince ya algos ko wanda zai zo ya yaudara ya zamba cikin amince an amince da shi ya ha'inci duk ba wani abu ne gaggawa ce ana so sai an ne dare ɗaya Allah kan yi batu shi ba haushe ko dare nawa Allah yake dauka yake yin sau uku to gaskiya ne mai ko kun da jama'a wannan ci da zuci ya sa mutane rashin wara'u ne amma dan abin da Allah ya baka in ka wadatu da shi sai ya zama kai kafi kowa wadata a cikin mutane ai duk wadatar mai wadata zai nuna maka isa da abin da ne in ka je nema wajensa idan baka je nema wajensa ba ina ruwan biri da gada to abin da za ka yi ke ka ringa ji a zuciyarka ba ka da bukatar komai a wurin kowa in ba a wurin Allah dan abin da ibaka ya ishe ka da zai zama to ka fi kowa wadata cikin mutane hadisin abdullahi dan umar abu huraira yace warda bima qasama Allah lak takun agnan nas ka yadda da kasan da Allah ya kasa ya baka zaka zamanto ka kowa wadata a cikin mutane wa azamu samaratin min samaratil wara mafi girman amfanin wara'u anna sahibahu yafuzu bi mahabbati Allah jalla wa ala wa mahabbati an-nas min hawlihi wanda yake da wara'u zai samu kaso mai tsoka na ƙaunar ubangiji subhanahu wataala Allah yana san masu wara'u annabi ya ce aka tambaye shi ya rasu ga ya mun wata kalma ko wani aiki da in na aikata Allah zai so ni mutane za su so ni yace idhar fi dunya yuhibbuka Allah kai zuhudu ma'ana kai wara'u a duniya Allah zai so ka wazahad fi ma inda nas ka kyamaci abin da yake hannun mutane yuhibbuka nas mutane za su so ka kaga kyauta alama ce ta me ta kauna to mutum ya ɗauki abu e baka da hannunsa ya fi a ce ka je ka roƙe shi to bari ka ji ba duk mutum ne kuma idan yadda kansa ya ɗauki kyauta i baka ka ce wallahi na gode Allah saka da alheri wannan abin ina da shi ba wani ba zai ji daɗi ba zai ji daɗi don me ruwa ya koma rijiya ya so ya fitar bai fita ba ya dawo mutum ɗaiɗai ne zai ci a dan Allah ka karba <laughs> ba fa roƙonsa kai ba shi iga dama ya ne amma da za ka ce mai gabu wallahi ina da wannan abin ka za ka za ka bashi sai ya ji daɗi ɗaiɗai ne zai ji bai ji daɗi ba ko zai tsaya yana ma tambayar ka wani dan Allah me yasa ne maka kyauta kake karba a'a shi ba ruwansa musamman idan yana da abin nan ai to ai dai an ce abin da kai niyya ai kai ka samu ladan niyyar ka saboda haka na ci tudu biyu na je fi tsuntsu biyu da hoge daya kyauta ta ta dawo kuma me lada ya samu yanzu ne zai ba kansa fatawa ko kuma yanzu jama'a saboda haka tsantseni mafi kima mafi darajar amfanin da mai tsantseni zai samu mai wara'u mai zuhudu shine zai samu kaunar Allah kuma zai samu kaunar mutane fa as'alullaha jalla wa ala ina roƙon Allah mai buwaya da ɗaukaka an yarzuqana waraa ya arzurta mu tsantseni da gudun duniya wa an yahshurana fi zumrati ahli alwara itayar da mu cikin jama'a masu wara'u wa an yarzuqana suhbatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannati kuma ya arzurta mu zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljannarsa innahu waliyyu zalika wal qadiru alai Allah ne majibincin haka kuma mai iko akan haka wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allah kai dadin tsira da aminci ga annabi muhammad da danginsa da sahabbansa Allah ka gaishe su gaisuwa mai yawa wa katabahu al-faqir ila afwir rahim al-ghaffar mai kwaɗayi mabukaci zuwa ga afuwar Allah mai rahama mai yawan jin ƙai mahmud al-misri abu amma shi ne ya rubuta wannan littafi to da wannan mun kawo ƙarshe wannan littafin ke fatanmu da roƙonmu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka yi Allah ya sanya mu masu amfanuwa da abin da muka yi Allah ya sa mu kyautata halayenmu da ɗabi'unmu daga masu kyau zuwa mafi kyawu idan munana ne Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon canzawa daga munana zuwa kyawawa Allah muna roƙon kai mana jagora ka dora mu akan daidai ka taimaki addinin musulunci da musulmai wannan yake assalamu alaikum rahmatullah ina mika gaisuwa ga malam da sauran yan uwa musulmi Allah ka kara malam lafiya da tsawon kwana masu albarka malam dan Allah ina neman gudunmawarka da sauran 'yan uwa musulmi da ku taya ni da addu'a akan wata jarrabawa da nake ciki dan Allah malam a taimaka aiman min addu'a na gode da muna roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya fitar da mu daga cikin duk jarrabawoyin da muke ciki Allah ka ga wannan dan uwa gashi ya ya ce amfani da wannan dama da aka karanta littafinka aka yi bayani da sunnar annabinka aka wayar da kan bayinka cewa ya masa addu'a akan wannan jarraba da yake ciki Allah muna roƙonka Allah ka yi masa jarraba da yake ciki Allah ka ga ya kai matsayin mutar wanda yake cikin matsananciyar bukata kai ne mai amsa addu'ar waɗanda ke cikin tsananin bukata Allah ka amsa addu'ar shi Allah ka yi damuwar shi Allah mu ma kai mana irin abin da muka roƙa mishi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta a wannan karo kenan mun kawo ƙarshen wannan zango sai kuma zango na gaba bayan azumi insha Allah da fata Allah subhanahu wataala iba mu ikon ganin azumi din lafiya Allah subhanahu wataala isa muna cikin wanda za su shige shi muna ababen gafartawa ababen yi wa rahama mu fita daga cikin sa muna ba ababan yi wa kyauta da gidan aljanna da tukwici da zama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna fi maqadi sirri min malikin muqtadir Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka sani azabar wuta masu tsawainiya a wannan karatu Allah ka saka musu da alkhairi waɗanda suke da bikinsu da dukiyarsu da lokacinsu da damarsu Allah muna ka Allah ka saka kowa da alkhairi Allah mu ma da muke halarta muke sauraro Allah ka saka mana da alkhairi Allah wannan aiki na ka fara shi Allah Allah muna roƙon Allah ka tsorar da shi Allah ka sa irin wannan aiki a cikin haulan mu a bayanmu. Allah muna roƙon ka Allah kar ka sa ya zamanto mu ne muka yi muka gama Allah ka sa an fara kenan Allah ka sa an yi ta tayi kenan Allah muna roƙonka ka ba wa ƙasa lafiya da zaman lafiya halin da ake ciki na kuncin rayuwa Allah ka kawo yalwa da buri Allah halin tsoro da ake ciki Allah ka kawo aminci Allah 'yan ta'adda da suke gallabar mutane Allah ka kame hannayensu Allah kai mana maganin su Allah ka tsare addinin mu ka tsare rayuwar mu ka tsare mutuncin mu ka tsare lafiyar mu ka tsare dukiyar mu ka tsare iyalan mu Allah muna roƙon ka ba mu tsaro a unguwannin mu da gidajen mu da garuruwan mu da kananan kuma mu da jihohin mu da kasashen mu na musulmai Allah duk inda musulmi yake Allah ka taimake shi Allah ka biya bukatar shi Allah ka yaye damuwar shi Allah ka cikin magabatanmu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da abokanmu da matayenmu da jikokinmu da kakanninmu Allah da masoyinmu da almajiranmu Allah duk inda musulmi yake yi mutu Allah ka cikin su gafarta mishi Allah ka sa yana gidan rahama Allah muna ka in rayuwar mu ta zo ƙarshe ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu marasa lafiya ka ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaitsaye Allah muna roƙonka Allah ka horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah ka gan da lafiyar da ka gan mu yadda kake son ka gan Allah ka hane mu ganin mu da lafiyar da ka gan ba mu yadda ba ka son ka gan Allah masu sami musu addu'a Allah ka amsa su masu nema Allah ka ba su masu eh, ainihin bukata Allah ka biya bukatunsu Allah waɗanda suke neman tsari Allah ka tsare su Allah muna roƙonka ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid barik wa akrim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin